akwai emergency call number da mai saukin kira kana iya kiran 112 idan matsala za a ɗauka idan matsala ce ta gobara su za su sanar da mu kai tsaye amma kuma idan ga wanda ke bukata ya kira mu kai tsaye akwai lambobin mu guda biyu kamar haka lamba ta farko ita ce 070 43 52 1434 sai lambar mu ta biyu ta ce 09048991 auzu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana sagir garba ko wajen mu hukuma kashe gobara akwai abin da muke kira fire prevention shi yasa akwai bangare tun da ake kira wurin mu iie inspectorate investigation and enforcement karkashin wannan sashen ne suke da alhakin hita a wayan ma mutane da kai kan iftila'i na gobara saboda gobara abu ce wanda muna ya kauce mata Eh, sosai eh, halayenmu ne eh, na mutane muna son mu ji fanka muna son mu sha abu mai sanyi muna son mu yi huwa da wuta muna son mu shi ne in ya haɗu da halin ko in kula sai ka gobara ta tashi so alhamdulillah ya san shi kalubale ko ina ba a rasa shi kuma in dai kana da raito ko yaushe cikin kalubale hake amma dai alhamdulillah Eh, kalubalen da muke da shi ba wasu ne ba wani mai dama ba ne farko dai yana ganin tun lokacin da farko za a buɗe zonal ofis ne a nan zamfara mm. aka yi sa'a ga wannan lokacin ni ne pa na zonal commander wanda shi ne ke kula da dukkanin jihohi na arewacin najeriya ga wannan lokacin banda abuja so kuma cikin iko allah sai muka yi sa'a wannan lokacin muna da famsec ɗan jihar zamfara mm. injiniya abubakar magaji sai na fandin nan dama na ce kuma yana da bukata da yake so shi ga famsec mm. ce to kaga kana da bukata ga famsec don ni za ka zo ka ɗauki zonal ofis ka kai shi wata jiha ga zamfara so tun daga yadda ka fara samun channel kuma allah cikin ikon shi ya aminta shawarwari na aka zo neman office accommodation da za a bude zonal office wallahi ya buwaye a aji muna gani aka ɗauke zonal office ɗin nan aka je da shi sokoto babu yadda ba mu ba amma dai alhamdulillahi eh, tun da yanzu ga mu eh, duk da yake muna karkashin shi wancan zonal office ne da ke sokoto mm. Mm. Eh, wannan kenan eh, ta bangare eh, challenge da muka fara kalubale na harko kenan da muka samu kalubale mm. na biyu da muka zo muka fara wannan sai kasance duk jihohin da muke a najeriya za ka isko ita gwamnatin jiha ma'aikata na gwamnatin tarayya amma suna aiki jiha za ka ga akwai wani dan tallafi da gwamnatin jiha ke bayarwa. so ni eh, dai eh, tun da nake zamfara babu wani tallafi da muka samu daga gwamnatin jiha sai ma daga baya ne shi wannan sakataren gwamnatin jiha eh, alai kabiru balarabe sadan mm. dan isa ya ga to bari ya shigo ciki ya ba da damar cewa cikin ce da suke samu a rinka ware wasu kuɗi ana ba mu to kuma allah cikin ikon shi tun daga lokacin da ya yi ba da wannan damar ina ganin so guda so ka samu wannan ca zuwa yanzu wannan su ne kalubale da eh, wannan eh, aka ga kalubale kana magana na eh, mm, wannan shi ne mejo kalubale tsakanin mu da ita gwamnatin jihar zamfara amma in ba shi ba mm. mu'amalar mu da komi da su tsakani da allah mai kyau ne Eh, sannan kada in yi son kai hmm. a kira ne zan yi ita gwamnatin za ta zo ta kalli ma'aikata hmm. don shi ma'aikaci koyo shi abin da yake so a taimake shi gehen gudanar da ayyukan shi ba wai hukuma kashe gobara ba kawai eh, in ma so ko hukuma kashe gobara ma ka dauka ai ta jiha na nan dama mu mun zo jiha ne don mu taimaka masu kokarin da suke yi hmm. to duka ina kira gwamnatin da za ta zo ta yi kokari ta ga cewa ta taimaki ma'aikata wajen gudanar da ayyukansu ga baki dai. so alhamdulillah eh, abun da zan kara maka ne eh, ka sani tun muna guso local gamman muna da guso local gamman fire service kuma su suna nan tun lokacin eh, aka zo aka yi jihar zamfara muna da state fire service muna da local gamman fire service kamin daga baya local gamman fire service ta zo eh, ta shige cikin state fire service don yanzu eh, ba mu da local gamman fire service wancan lokacin zaka ga inda local gamman take nan cikin secretariat nan fire service take Eh, muka zo muka same su kuma duk lokacin nan suna gudanar da ayyukansu yadda ya kamata iyaka eh, mun zo jiha ne don mu taimaka ma kokarin da suke yi ba wai ka san eh, abun nan da bature ke cewa mu yi aikin da suke yi haga complimentin abu ne mai kyau abun da damuwa shine a ce akwai competition eh, kamar kishiyoyi ba kishiyoyinsu ba ne kawai mun zo mu taimaki juna ne mu ga cewa mun taimaka wurin yaƙi da iftila'i na gobara eh, wannan shine kuma za ka isko ko shi idan wuta ta tashi in an kira mu in wutan mun ga tana da ƙarfi sosai muna ƙoƙarin mu kira su mm. idan an kira su in wutan na da ƙarfi sosai za ga suna ƙoƙarin kiran mu sannan lokaci lokaci eh, irin da matsala ce ta yara kaga a san ba za a mm. eh, wannan ba shi daraktan idan ya ji kamar damuwa yakan kira ni in zo mu zauna inda matsala take sai mu magance ta to haga eh, wannan muka cewa aikin mu da su mai kyau ne ba mu da damuwa tsakanin mu ko kadan emergency call number da mai saukin kira kana iya kiran 112 idan matsala za a ɗauka idan matsala ce ta gobara su za su sanar da mu kai tsaye amma kuma idan ga wanda ke bukata ya kira mu kai tsaye akwai lambobin mu guda biyu kamar haka lamba ta farko ita ce 070 43 sai lambar mu ta biyu ta ce 090 08991961 eh, zan so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga mutane cewa yana da kyau duk inda ka samu kanka iftila'i na gobara ba a hatar shi amma yana da kyau ko da ta kwana ko ba don kai ba ya kasance kana da lambar fire service mafi kusa gare ka saboda iftila'i na wuta abu ne mai matsalar gaske abinda muka cewa ko shi minti biyu na farkon kowace wata shi ne zai tabbatar da watan nan za ta zama karama ko kuma za ta zama eh, wani ibtila'i babba eh, saboda haka eh, yana da kyau ya kasance waɗanda za su yi saurin isowa ga watan su fara faɗa da ita kamin sauran su zo yana da da matukan muhimmanci don so da yawa sai haga mutane ba su cika damuwa da aje lambobin faya sabis ba ga su ba kai ba makocinka hanya ma ta biyu da kai ka ga gobara in kana da lamba sai ka taimaka mai wannan mai gidan sai ka kira mu mu hanzarta saboda akwai yan damuwar da aka samu da mutane sai ka ga wuta ta tashi mu dai mu san gaibu ba mm. amma lokacin da aka kira mu lokacin ne za mu hanzarta mu kuma ga ka'ida aiki na fire service ko sallah kake yi ba wai wai abinci ba ana ke wayan nan emergency number na dangin to kaga masalla sai dai in ka dawo ka maimaita eh, eh, shi ya sama idan aka kira ta kana sallah ba kace ba to mu sai mun ladabtar da kai don duk abin da haka yi sallah ce ba ta wucewa kana iya ranka daga baya amma idan baka yanke sallan nan ba ya Allah ibtila'in da a can na iya salwanta sannan ko shi haga ba wai shi al'amari na kashe gobara ba kawai abin da adda muhimmanci ko shi kauce ma gobara saboda ita gobara da haka je abu ce wadda muna iya kauce mata ga baki dai shi yasa za ka ga lokacin hunturu eh, farkon nuwamba ko kuma cikin watan nuwamba mukan ware sati guda mu yi abin da muke kira firework wato sati na wuta mm. me muke ga firework shine fita mu je mu faɗakar da mutane kuma sai muna amfani da ku wura eh, kafafen sadarwa mm. muna hirarraki da ku kuna ɗauka ku kuma kuna kaiwa ga mutane saboda wani lokaci eh, in kaɗan samu ilmin kauce magobara zai taimaka ba ma ilmin kauce magobara kawai wani lokaci ilmin maya za a kashe gobaran na matuƙar taimaka misali wuta ta tashi ga socket in ba ka da wannan eh, eh, basic knowledge na firefighting sai ka tsorata makin abu ne sauki wutan na tashi ka je ga source naka na wuta sai ka kashe shi in ka kashe wutar tabbar shigowa cikin gida sai ka zo ka kashe wannan wuta allah shi daga baya sai ka kira eh, mai kula da wutarka electrician ya diba maka matsalolin da kenan mm. to ina ganin saboda babu lokaci eh, za mu takaita a daidai wani lokaci amma dai muna fatar ko gobe birnin ka kwankwaso muka nemi izini za a sake ba mu dama mu tattauna to a mu ofishin fire service ai naku ne saboda abin da nika cewa ko shi mm. ai ku ne abokan aikin namu muliyan mu karama ce taku babba ce in mun haɗi iyakar ta nan amma ku da kun ɗauka